الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة يوعر wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du 'yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna daɗa miƙa godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da kaddara mana haɗuwa don ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi شرح مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية cikin yardar Allah wannan wata na ɗaya almuharram yau yana da kwanaki 23 wanda kuma shekarun hijira 1439 za mu tashi a kan matsala ta 77 المسألة السابعة والسبعون اقتداؤهم بمن لا يصلح للقدوة اقتداؤهم koyi da mutanen jahiliya suke yi bi malla yuslihu da wanda bai inganta ba lilkuduwati ga aikoyi da shi wanda bai cancanta a ce shi ne zai yi tarbiya sai ya zama shi ne mai tarbiya wanda bai cancanta a ce shi ne zai jagoranci mutane zuwa ga Ubangiji sai a ce kuma shi ne. Wanda ba a kan hanyar da za ta kai mutane wajen Allah yake ba, sai kuma a ce shi za a bi don aje wajen Allah. To, kaga za a daɗe ba iso ba. To, wannan aikin yan jahiliya ne. kamar yadda waɗansu al'adu ne suke jagorantar mutane a kai to wa'insu kuma akan son zuciya ne suke jagorantar mutane a kai ko dai ya zama na akwai ilimi sai a juya ilimin don a cimma buri ko kuma ya zama dama ba ilimin karatu ake kawai sai kuma a ja mutane akan haka to duka wannan yana iya faruwa to kana tsammanin duk karatu ilimi ne ai akwai karatu amma akwai ilimi a ah, anna immatahu ya ce waɗannan shugabanni nasu ma alimun ko dai a same shi masani ne amma fajirun mai kaucewa gaskiyar mai kaucewa ilimin bai bin ilimin bai kuma ɗora mutane a kan ilimin amma akwai ilimin amma kuma baya kiran mutane akan abin da ilimin ya karantar ko kuma a'a ya yi ilimin amma ilimin karkataccen ilimi wa imma abidun ko kuma mai ibada ne kawai in aka ga mutum ya nace wajen ibada sai a ce an samu shugaba amma kuma jahilun bai da ilimi jahili ne sai yawan ainihin jan carbi ba ilimi kama fi ƙaurihi da irin shi ne irin su ne malaman mata ta ga tsohuwa ta ƙare tsufanta ba ilimi in ta tsufa kawai ta binka farin kaya dogo ya ta riga carbi duk inda za ta kulumbotai ne haka nan wasu 'yan kurum-kurum hakan nan sai a ce addu'o'i sai ta je gidan nan ta zauna ku ji tsoron Allah dai 'yan ga Allah ya na <laughs> eh wanci ai mun samu malama wallahi mun samu malama malamar mu ita ma ba ta da ilimin waɗansu kame kame ne kawai in dai an ganta da doguwar farin kayan nan da ɗan carbi a hannu ko da yaushe sai a ɗauka ilimi ita ma kanta ba ta san me take cewa ba eh, don ta tashi tana yarinya ta karamata duk dubba a karantar da ita komi ba sai da ta girma ta gaza a mutu sai a rika zuwa juma'a eh. to sauran mata kuma in sun ganta da tarbin nan ko ina dai an samu malama ita ce mai nasiha ita ce mai karantaswa duk abin da ta ce shine a zauna a karantar da su karatun shiga ɗaki karatun fita karatun eh kuma in ka ji karatun sai kaji kamar aradu za ta faɗo wa mutane to amma wanda shi ba ilimi gare shi wanda ya ɗauka karatu ne har kuri yake har kuri zaka ji ana yi da ita ai malama ce bata san komi ba ita ba amma kuma gashi yanzu ibada ake ayi alwala ayi yi ayi alwala a tafi juma'a ayi alwala a zauna a ta jan tarbi ka san mu da mun ɗauka wannan carbin in dai ka rike shi kana ja ko baka cewa komi addini ne mu haka muka ɗauka carbin ma kawai in ka gan shi kaga ibada mu haka muka ɗauka tasbihin kuma a baki ne ba wai carbin ne tasbihi ba to ai daga tasbihi ne aka samu tasbaha ko to sai ya koma sharbi sharaf sharaf sharaf kawai kaga ya zama sharbi to in aka rike sharbin nan dai aka zauna shararaf shararaf shararaf shararaf kawai an game ibada kai in an ji mama kadan sai ya zama wali baki na motsi ba san abin da ake faɗa ba to abidun jahilun eh wani kuma tun yana ainihin saurayinsa wargi kawai har ya zama korijo mai taimakawa masu wargin in ya tsufa kuma sai ya koma ko kiran sallah ko sharan masallaci ko gyaran gwangwanin ruwan masallaci an gane wannan kullum yana masallaci amma ba ka to gara aina baka karanci yadda zaka bautawa Allah ba ina gara abidun jahilun kullum yana zaune yana can carbi ibada yake wai yanzu ya koma ga Allah to ai sai ka koma karatu ai karatu kafin ibada an taba yin ibada ba karatu an girma ne yanzu to shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 40 yayi a duniya sai aka zo aka ce masa ikra ikaratu ko bayan da yi karatun sai aka ce to fa'alam to kai ilimi ko in kai to ko ka san mu in mun yi karatu kawai sai mu ce ba sai an yi ilimi ba shine ilimin wani in ya haddace Qur'ani kawai sai ya zaman sa yanzu duk wani mai damuwa ya zo alarama alarama gwani gwani kuma fatiha ba zai warware ba wai gwani ne eh to to yanzu a rubutun ma idan aka ce a ruwaya kaza a ƙura'ani ya ake rubuta wuri kaza a ruwaya kaza a ruwaya kaza ɗaya ce ya iya ina ya zama gwani ƙura'ani kana ruwaya ɗaya ka ce gwani ruwaya nawa take da shi Qur'ani yake da shi kuma ka zama goni a daya eh ai kalmar gonin nan fa tana da nisa to ai mai shi ne Allah to bayan ikira sai fa'alam annahu la ilaha illallah kaga kai ilimi kai karatu to kuma fa'alam kai ilimi ka yi sani kaga karatu ka karanta sannan ga sani to sannan sai aiki to a nan ne sai a samu jagoranci to shine yace imma alimun fajiru, ko dai alimun mai ilimin ne amma kuma fajiri ne karkata ilimin yake yi ko kuma a imma abidun jahilun ko kuma mai ibada ne amma jahili to wannan sifofi guda biyu tsakanin yahudu nasara ne in ma kaga wani yana da ɗaya a ciki to ya gaji ɗaya cikin wayancan asalinsu daga yahudu ne da nasara su ne suke da ulama fujjar wa ubadul juhal kama fi kaulihi kamar yadda ya zo a faɗin Allah wa kad kana fariqun minhu yasma'una kalaman Allah tabbas akwai wasu daga cikinsu sukan je su zauna su shaurari maganar Allah su ɗau ilimi sun mai harrifu sannan sai su karkatar da ilimi min ba'adi dima a ƙaduhu bayan sun fahimce shi sai su karkatar da shi ba wai don ba su sani ba ne a wahun ya alamuna suna sane ba daidai ba ne amma sai su tursasa aya sai ta bi son ransu su tirsasa nassi sai ya bi daidai da son ransu wa idza laqul zina amanu qalu amanna tunda su masu ilimi ne idan aka zauna a munazara da masu ilimi masu imani masu aiki na gaske sai su ce haka yake hmm aya kaza ba inda Allah yake ce kaza anan kam daidai za su kawo ta tun daga malamai na kwarai sun an zauna ana tattaunawa sai su ce su ma masu imanin ne kafin su koma karkararsu wajen juhal sai su karkata aya don su ci tuwo amanna wa iza khala ila shakko wa iza khala ba'dhum ila ba'd amma idan suka kebe su ya su kungiyar su ta masu son zuciya qalu sai su ce atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum yanzu kun je kuna ta fada musu gaskiya Allah ya buɗa muku kun gane to me na ganar da wa'annan kun je kuna tattaunawa da su har kana kawo musu wai tafsirin aya kaza kana kawo hadisi kaza kana kawo tarihin kissar annabi wane da wane da wane kuma mutane suna ji ka buɗe sirri ai wannan eh? bayan kuma gashi mun dan binne abun muna dan ci kai wawa ne wallahi kai mu ba masu son haka zaka bata mana tsari humbi ma fata Allahu alaikum eh to yanzu in kana haka wata rana in suka zo suna cewa suka falla samu fa eh liyuhajjukum don su zo suna jaye da ku bihi inda rabbikum da wannan a wajen ubangiji afala giluna. shin ba ku da hankali ba ku da hankali yanzu ka je kawai don sun gayyace ka ka je kana ta faɗin gaskiya to yanzu idan ka dawo nan ko muka zo muna harkan mu kuma suka zo suka ce ai rana kazawa shehuwa ne ya ce kaza kaga wannan ka tona mana asiri ai eh me yasa ma ka dauko wannan matsalar wai eh kai tarihin daga ya nusu mana kawai a tashi <laughs> <laughs> atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala taqiluna awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linuna shin su da suke cewa an je an fallasa su a can sun komo nan kuma suna sirri tsakanin su suna cewa don me aka yi kaza aka kaza daga yau kar a ƙara kaza shin ba su sani bane annallaha Allaha Allah ya'lamu yana da sanin ma yusirruna abin da suke yi a boye wa ma yu'linuna da wanda suke bayyanawa kafin a zo wa'azi fa sai an yi miki kar mutum ya wuce ka'ida kaza ka san yanzu aqidar ta bazo wai tafsiri za a yi ma sai a tara malaman tafsiri ce to kar a wuce ka'ida kaza wai kar a wuce ka'ida kaza ko kowa da abin da zai karanta eh a'a kowa dai kar ya wuce ka'ida kaza kar mu ji mutum ya wuce ka'ida kaza wannan doka ne daga wa daga shugabanni Allah ya to awala ya alamuna ba su sani ba ne annan Allah ya alamu ma yusirruna ya san abin da suke asirtawa wa ma yu'linuna da wanda suke bayyanawa wannan da suka asirta suka ce mu goye gaskiya Allah ya san shi wa ma yulinuna abinda suka zo suka bayyana wa mutane na illoli na ƙarya shi ma Allah ya san shi wa minhu kaga dama ya ce maka anna matahum imma fajirun imma alimun fajirun ko wa imma abidun jahilu to yanzu wannan kaga malaman ne to yanzu sai kuma ummiyai ubbadul juhal kenan yace wa minhum ummiyuna sai kuma ummiyai su karatun kawai suke yi ba ilimi wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba su ba su san yayi la ya lamuna ya kulle shi daga can ai wa minhum ummiyuna su akwai karatu ne amma kuma ummiyai ba za iya fassara karatu la ya lamuna alkitaba su ba su san littafi ba kaga ya alamuna shine ilimi ba su san littafin ba, ko da sun iya karanta shi ba su san sirrin da ke ciki ba. Illa amaniya, sai dai kawai buri, a karanta dai kawai an yi karatu. Wa inhum illa ya nuna sai dai su yi zato kawai su fassara wa mutane da zato. Sai dai su zaci abu haka yake kawai su ce, "Eh, kaza za ku yi." In aka zo aka yi musu fatawa sai su yi haka su yi haka su yi haka su ce, aya ah, ya kamata." eh daki nawa ne ce daki kaza ne to tunda kai ba kai ne babba ba ce eh. kenan ka kula da garken eh. eh wai gado zai yi raba musu gado zai haka aka raba wani gado bakuna aka raba musu to wanda ya yi karatu kawai bai da ilimi wai shi za a je wai zai raba gado shi kuma ya bata rai shi ne da aka yi masa tsakiyar gida eh <laughs> in ya gama sai ya ce kuma a bashi nawa a karkar a rajin daban akwai wani abu da ke kiran abu don ku ne kuke raka su da a ba da Allah ya zaka da ni Allah ya kauce wa inhum illa yazunnuna zace zace ne kawai ba wai da ilimi suke aiki wallahi zato zato ne kawai kaga wancan dai shi ya yi ilimin amma kuma sai ya bi son rai wannan kuma ba ilimin karatun kawai aka yi sai son zuciya da zato da haka zai yi hukunci kuma shi ne shugaba a wajen sai abin da ya faɗi to wanne ne na gari eh daga ɗali da zawo menene za ka ɗauko ka ce ka samu ka yi tsintuwa mai kyau Allah ya sauwaƙi asharhu wato alal jahiliya, minal Yahudu wan Nasara, ko minal Yahudi wan Nasara. Kaga Yahudu da Nasara suke da wannan aƙidar muka ce ko? Wa gairihim malam sai ya kwatsa su, ya ce da ma wasu, wa'inda suka bi takun saƙa irin nasu. Man haza huzuwa hunkira. man haza hazwahum imma alimun fajirun ko dai a same shi malami ne amma karkatacce mai karkatar da nassi wa huwa allazi la ya'malu bi ilmihi idan ya zo ba da ilimin zai yi aiki ba ah, da son zuciya mislu ahbaril yahudu almunharifin kamar dai malaman Yahudu, shehunan Yahudawa masu karkatar da nassin attaura. Wannan kaga gefen Yahudu ne, su Yahudu suna da ilimi, amma kuma an ki ilimin ba a aiki da shi. Wa imma abidun jahilun, ko kuma ga yawan ibada, amma kuma jahili. su wayannan nasara kenan su in ka burge su kawai ko kuma suka ga za ka kauce sai a ce to ka zama fasto ko baka da ilimi sun ga dama ba in ka kafurta yau ka shige su sai su in suka ga kai babba ne sai su ce to a bashi matsayi kuma an baka matsayin ka nadu to dama wani ilimi ne in dai ka iya karanta Hausar baki shikenan sai ka dauki eh, eh kaza sai ka rika karanta kawai shikenan an yadda ko yaya kaɗan ngati ngati kaɗan yi jawabi shikenan. Ni ne babba. Ragowar sai a yi waƙa. Eh, <laughs> ba shi kenan ba? Eh? Abidun shi ga ibada. An gane ko? Jahilun, amma kuma jahili. wa huwa al'amilu bi ghairi ilmi shi aiki kawai yake yi ba da ilimi ba wannan a gefen nasara kenan an gane wannan ku jale ta kawai wannan ne fatima o bai dauka to kusa a garamin okay an gane wannan nasara su da jahilci suke yi yahudu da ilimi amma kuma karkataccen ilimi wa huwa al'amilu bi ghairi ilmin mislu ruhbanin nasara kamar masu ibadan nasara kaga can aka ce ahbar al-yahud nan kuma ruhban ahbar malamai ne ruhban kuma masu ibada ne fadodi nan fada fadan ka same su kawai sun ɗaura tsakiya da doguwar riga suna ciki kai ka ɗauka wani babban malami ne ba kataɓus ba kataɓus yahudu suna da ilimi su kam amma wa'annan yawan ibada bai rabuwa da gunshi wani ma ko aure ba zai yi ba sai ya zauna kawai ibada amma jahili ne eh to wa'anda suka yi kama da su da su da wa'inda suke kama da su ko da yaushe ka same shi dai wani za ka samu ga takara a hannu kullum akan buzu ga carbi kullum amma kuma ba littafi ɗaya na alari da zai warware maka balle arba'una balle riyadu salihi na ko bulugul maram ko umda balle a tafi kuma su nan sihahu wannan karance karance ne amma ya ka gani baya zuwa ko ina yana zaune kawai shi abidi ne to ya dauki hanyar nasara eh wanda kuma shi ne ilimi ne sai an baza sunna sai ya je ya bata sai eh, ƙarya suke shi yana da ilimi amma da rushe gaskiya yake yi da ilimi to yahudu kenan yahudu kuma irinsa ba yanda za a iya gyaru yahudu tuba babu to dama ya sani balle ka ce za ka ganar da shi kafin ka ɗauko hadisi sai ya ƙarasa ragowa eh kama ƙala Allah jalla sha'anhu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum kaga ahbar gefen yahudu kenan sun riki malamansu wa ahbarahum da masu ibadar cikinsu sun koma arbaban min dunillahi su suke kafa musu doka koma bayan Allah ubangijanni sun aje su tamkar ubangijanni sai abunda suka ce da idan ka samu irin wannan malamin ya rike wata karkara to ba a tuna Allah kamar yadda ake tuna shi. Ya kange gun, ba wanda ya isa ya gano inda Allah yake balle manzon Allah. Sai shi Wani yana na yana jira dama. Eh, sun maida su arbaban min dunillahi. yuhalliluna lahum wa yuharrimuna su suke ce musu kaza halal ne sannan kuma wa um, yuharramuna ko wa um, menene eh su ne suke haramta musu sannan kuma su suke halatta musu yuhalliluna lahumul harama sai su halatta musu haram in sun so sai su mai da haramun halal sannan kuma wa yuharrimuna alaihimul halala in sun so kawai haramun din sai su ce halal ne wai sakin da ya aka yi shi ce ka shi dai wallahi malam raina ne ba shi to kawo buhun masara amma ko eh? kawo buhun masara ni ko ina son matata zan kai kawai shikenan sai a gyara ce ku je ku zauna eh? mu ga uban da zai ce ba haka bane ba da hadda zaki Shi kenan sun zauna kuma su ta aihuwa malam ya gyara na? a ah, to ai yana da ma'auna ai da masussuka duka a gida an gane wannan sun so su ce halal haram ne sun so kuma su ce halal din haram ne ya ga dama ya ce karatun hadisi haramun ne fassara ƙura'ani ma haramun ne wannan mun zauna da irin su da ke karatun ƙura'ani da fassara bai haduwa almajirai daina wannan garajen in ka je tsangayen sai ka ka ɗauka wa'idi bayan an tashi za ka tafi wani wuri ce zo nan me wannan ƙura'anin za ka yi wa tarayya wannan shirka ne hmm. kuma shi ne babba ai ba wani littafi sai ƙur'ani kuma bai da bai buƙatar wani rabe-rabe in kuma ka matsa to zaka ka bar rangayar don kar ka zo wata rana ka tona masa asiri irin waɗannan suka daɗe nan za su bata maka almajirai malam in ya dade kaga zai rika dan karantar da abokanai wani lokaci har a gane malam jahili ne ko a sahun sallah don haka gano malam jahili ne ba bata mar almajirai ba shi ne yake faɗi a jira wata rana in ya faɗi sai wannan ya kalli wannan ya ce amma ku a yi babi kaza kuma ba haka ba ko to amma ba mai babi a wurin duka kowa kofarsa a kulle kowa babu ne kawai to kaga duk abin da ya faɗa sai a yarda kawai an kulle ƙofofin in ka zo za ka buɗe babu hece rufe ai ba babi i karatu kawai yaushe ma kana yanka alami na za ka ɗauka wa'idi? eh Eh? alami na ka iya haɗa ta ba ka zo ka ɗauki kawa'idi to shi kenan ni da kai sai ya bari ko kuma rika yi a boye wai yad'unahum fi zalika kuma ga da'a ake musu akan haka in ka gani yanda ka san kuliya da mai ita idan aka zo gabansu su lip kowa in ya taho ana ta bashi hanya a miƙe a kwanta a yi rarrafe ana ta girmama shi Kuma ba a kan kuma ilimi yake jan mutane ba Wafi fi suratul baqara yaqulu Allahu jalla sha'nuhu yanzu irin wa'annan ne kuke tsammanin za su dawo su gane sunna wanda ya saba sai yanda ya faɗi eh, in kana kan doki ka hango shi a kan doki sai ka faɗo kawai ko cikin ciyawa ne ya za a yi yana kan doki kana kan doki sai ka faɗo kun gaisa ya tafi sannan ka ga yi nisa ka hauna ka to yaushe wannan zai za ku yi tsammanin zai dawo ya gane suna? a fatadu ma'una an yi yuminu ku? yanzu wayannan kuke tsammanin su yi imani da ku don wa'azin da kuke yi kuna cewa kitabu wa sunna wayannan sai dai wanda dama shi karami ne amma manyan nan kana tsammani in ba wanda Allah ya zaba ba za su gane ne irin su fa an kafa su tamkar gumaka in gaskiya ne shehuwa ne ma ai da ya shige su hmm. in haka ne malamwa ne sofiwa ne sofiwa ne to su sun zama dodanni wayannan yaushe za su gane yanzu wa'azinka zai zai maido ba yahude ahli sunnati wal jamaa ko zai maido nasara ahli sunnati wal jamaa sai dai Allah ne ya tsamo shi a fatadu ma'una yanzu tsammani kuke an yi minu suyi su yi imani da ku wa kad kana fariqun minhum yasma'una kalaman lahi ko kuna tsammanin jahilai ne wayansu fa suna jin karatun qur'ani suna jin maganar Allah da dau duk ayar da ka dauko sun san me take nufi amma sun summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu sai da suka karance suka fahimce su suka canja masu tsari sai suka karkatar da gaskiyar suka tursasa ta ta koma ƙaryar ƙaryar ita ce gaskiya yanzu wahum ya lamuna suna da sani suke yi wannan ɓadda mutane da suke karku ɗauka wai rashin sani ne suna da sani suke ɓatarwa, to kuma kai ne za ka zo yanzu ka ce su gane da ba su gane ba ne tsammani kake su yarda da kai su yi imani da kai ba zai yi ba a fata da ma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalama Allahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamuna ha'ula'i humul ulama'ul fajara to wayannan sune fajiran malamai kenan sun yi ilimin amma kuma suna jan mutane akan barna Saɓawa ainihin dokar Allah yi shirka a ce ba komi ba shi ake nufin shirka ba don Allah mai bautar lata da uzza su ne mushirikai an taɓa hana asiri sai su gudunduna maka kafon kaza da kafon kaza su ce jera ta kawai harkar ka da Allah jahilan yara kawai sun zo suna bata gari su hana kowa asiri mun ko da ba lati da uzan ma ba mu san su muke suna tsoro su muke ma eh ai mushriki shine mai batan lata da uzza shine mushriki to ba za ka yarda ba ga ɗan adam da son dama shi karya ya taɓo kai ɗan gidan wani bai taɓuwa eh. ga sagau ga taushe tsini ga kaza ga kaza ga kaza to su wayannan sun ɗaurewa abin gindi shirka ta koma wai ita ce ibada kuma idan ka san shirka wai shine ilimin yuharrifuna al-kalima amma wabi ha'ula'i humul ulama'ul fujara wa'annan su ne alfajaratul kafaratul fajara ɗin kenan yasma'una kalaman lahi za su ji maganar Allah rangada dauga Qur'ani sun san shi sun san fassarar shi suna da ilimi amma kuma sai su mai da shirka tauhidi sai su mai da bid'a sunna kamar yadda yahudu suna da ilimi sun san attaura sun san sirrin ta komi amma kuma sun ɓadda mabiyansu saboda son zuciya da cimma buri yasma'una kalamallahi wa huwa taurata suna da ilimin ubangiji sun san maganar Allah in ka karanto kawai suna ji suna sane a cikin attaura ba ayar da su sani ba wayu yuharrifunahu amma wa ko amma suna da ilimin wa ya ta'allamunahu kuma suna neman ilimin ba wai jahilci suka zauna da shi su yahudu yahudu yana da ilimi kuma neman ilimi yake sun mai harrifunahu amma za su canja ilimin sun karanta shi ne don su ji daɗin karkatar da mutane runar alfaza wa ma'anihi yughayyiruna alfazahu wa ma'anihi za su zo su canja lafuzzan a wani wuri wani wuri kuma su canja ma'anar mutumin da ya zauna ya ce sai ya fito da salatul fati a cikin ƙura'ani jahili ne? sai da ya fudda bai salatul fati a ƙura'ani yace in za ku fara karanta Qur'ani ma da me su kuke farawa suratu Fatihatil Kitabi to daga nan ne aka samu salatu Fati Fati Fatihatil Kitabi Allahumma babu ita akwai kulillahumma malikal mulki tutil mulka man tashau eh Allahumma salli babu akwai eh inna allaha wa malaikatahu yusalluna sallu alaihi wa sallimu taslima haka ya rinka bi yana dauko wannan kalmar ya jona da wannan ya dauko wannan har ya je karshe ita to kashi sun ce babu a qur'ani babu a hadisi mu a qur'anin ma za mu ciro musu wannan jahili ne yuharrifuna al-kalima amma mawadhihi sukan canja harafi daga inda yake sai su dora shi a iyo kuma ƙura'ani harufa in kace harufa za ka ɗauko me ba za ka haɗa ba eh? da aka ce karka bi lata karka bi uzza babu su ne? to firawuna ma ba yana cikin ƙura'ani ba akwai shi yana nan to an ce ka bi firawuna ne a'a <laughs> haka aikinsu sukan canja kalma daga inda ya kamata aje za ko kuma su canja lafuzzan ko kuma su canja ma'anar ga abin ayar take nufi amma sai su karkato da ma'anarta sai su ba ta abun da suke so saboda kai kuma ba mai ilimi ba ne, ka ce haka ne jiya dai an fitar mana da salatul fati a ƙur'ani. wani yazo yana gaya mana wai jiya an fitar musu an fitar musu jiya kam alhamdulillah su kam yanzu an warkar da su an taɓa bani a rubi tahi mala min ba ma a sai da suka fahimci ilimi suka gane ilimi suka gane haram suka gane halal suka gane tauhidi suka gane sunna rangadadau suka gane shirka suka gane bidiya sannan suka bi son rai suna ɓadda mutane wahum ya'lamuna da sani wallahi suke yi ai min ba'di ma araful ma araful ma arafu alfazahu wa ma'anahu ko ba haka ne kwa na lafzahu ne ko bayan sun gane lafazin sun gane kuma ma'anar sun fahimci lafzahu wa ma'anahu idan aka ce lafzu lafazi guda ko alfaz lafuzza ma'ana guda ma'anihi ko ma'anonin to amma duka sun san wannan amma isu karkatar da shi don ya dace da ainihin manufarsu suna da sane da ainihin ilimi na din lafazi na hakikadin din sahiyya ingantaccen to ba za su yi amfani da ingantaccen ba sai su yi amfani da son rai min ajali a ahwa'ihim don su cimma son ransu wa ihim da manufofinsu wa shahawatihim su biya bukatar sha'awarsu kama hasala minhum kamar yadda haka ya faru fi qissati zani fi ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil madinati kamar yadda haka ya faru a kissar mazinatan nan guda biyu yahudu da yahude da bayahudiya ka san dai yahudu aka ce su ne masu ilimi ko suna da ilimin sun sani to bari ku ji abun da suka yi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam fil madinati a cikin madina hina ma zana rajulun minar yahudi bi imra'atin minar yahudi lokacin da wani mutum ya yi zina da bayahude ne ya yi zina da wata bayahudiya ‘yar uwarsa to su kuma manya ne to bari su zo su yi dodorido su ce muje wajen muhammadu tun da yanzu shine shugaban madina muje ya yi mana shari'a kun san mu addinin mu in aka ce dai wannan shugaba ne kawai wani lokaci sai a sallama masa amma idan ya karkace kuma sai a bashi idan haka a je wajen mutumin nan da yake riya annabci mu ji wani hukunci zai musu su sun sani a taura jebe su za a yi har sai sun mutu to su kuma wayannan bai kamata a je an kashe su ba to bari su zo wajen Muhammadu ya yi musu wata shari'a wata watakila wanda za su samu sassauci kila ko shi tunda yanzu ƙur'ani yake sauka ai ayar rajamu bata zo ba tukun tunda sun san Qur'ani yana sauka mataki mataki yanzu kila wannan matakin ba iso shi ba kaga sai su samu sauki eh to lokacin da haka ta faru fi ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam a zamanin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake zaune a madina qalu idhhabu ila hadha ar-rajul ku tafi wajen mutumin nan ba su ce wajen wannan annabi ba ko mursali ku je wajen mutumin nan mana an zauna an yi mitin an yi mitin wace hanya za a bi domin a kare waɗannan mutane kun sa abin da za mu yi mu tafi wajen mutumin nan idhabu ila hadha ar-rajul ya anuna muhammadan sallallahu alaihi wasallam muhammad sallallahu alaihi wasallam suke nufi li'annahu ko li'annahum ya'lamuna anna at-taurata fiha ar-rajmu don sun sa a cikin attaura dai akwai rajabu in suka ce za a yi hukunci da attaura kashe su za a yi faja'u ilaihi hmm? haka ne kuwa wahum la yuriduna rajma kuma su ba su so a ce an kashe wayannan mutane amma idan aka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam la'allahu yahkumu fihi ma bi hukumin ashal min ar-rajab koya musu hukuncin da ya fi sauƙi fiye da jifa. Kaga idan aka je dai suna da tarihi cewa shi wannan annabi yana gaskata duk wani littafi da ya zo daga Allah, kuma ya yi imani da shi. Kun ga idan ayar ba ta sauko gare shi ba zai tambaye mu, to a taura mai hukunci. kaga sai mu ce masa sai mu faɗi abin da muka ga dama mm. sai mu ce mu a attaura ga yanda ake yi tunda shi ba ummi ne ma ba karatu ya iya ba kaga shi kenan sai ya ce to aje ayi wannan hukunci in muka zo sai mu yi musu irin wannan hukuncin kaga sai su rayu in an yi magana ya ba jefe da wani da wani bai ce to ga mutumin nan ba ya zo ya kanan ne Madina ya ce shi ne mai hukunci shi ne komi shi ya yi musu hukunci a tsale su da Allah <laughs> eh, yahudawa ke a kyale shi da Allah to haka aka yi sun zo ne don su samu sauki faja'u ilaihi sai ga su sun zo wajensa ya na min hulhukuma ala hazar zani wa hazihi zaniya suna neman hukuncin da ya kamata aiwa wannan ba Yahude mazinaci da wannan ba Yahudiya mazinaciya. Kwan Rasulu sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam kala, mata ji dole fit taurata. Hakan kuma aka yi, sai ce musu, ah, to ai abu mai sauƙi hukunci duka na Allah ai ɗaya ne, me kuka tarda a taura? a yi musu hukunci mana da attaura me kuka tarar a cikin attaura alaman zana menene attaura ta ce a yi wa wanda duk ya yi zina namiji wafi eh, riwayatin ko ma ta ji fi taurata fi shanin rajim a wata ruwaya kuma cewa aka me kuka tarda a cikin attaura game da arrajimu kaga sai kira hukuncin da ba su so me kuka gani na cewa za a jefe mazinata wa'inda suke katangaggu a cikin attaura kalu sai suka ce fiha eh, ko fiha annana nusawwidu wujuhahu a mu a attaura tunda ka tambaye mu mu ne kuma attaura tunda gefen attaura ka tambaye mu to nan fa mu mu muka san attaura abin da yake cikin attaura bata mutum muke in yi irin wannan sai mu shashafa masa baki a fuska in aka shashafe fuskarsa ko ka san shi ba za ka gane shi ba a shashafe ta da baki mulka fuskar da bakin fenti mut in ka gano shi ma ana yawo da shi a gari ba za ka gane wane ne ba daga cikin gida za a gamari ne shi sai a fito da shi sai a yi ta yawo da shi a ɓata fuskar a rine shi haka muke yi wani hun alahimari ko hamirin sai mu dora su akan jaki wani ɗuhu bihin fil aswa sai mu yawo da su cikin kasuwa ta yanzu ko babban ne ana yawo da shi ba za a gane shi ba fuskan nan an mulmule ta kaga sai a gama yawo da shi a koma ya yi wankan sai fito ba gane shi ba bai hude ya iya hila sai mu ta yawo da su mu wulakanta su gobe ma wani ya ƙara to akwai abdullahi bin salam a wajen fasa fasa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin salam li'annahu min ahbarihim domin yana cikin manyan malaman su ya musulunta na'am shi ya musulunta yana cikin malumansu to sai ya tambaye shi wa kada aslama ƙala, sai abdulsalam ya ce abdullahi abdulsalam sai ya ce kada kazzabu ya rasulallah ƙarya suke yi wallahi a taura ba ta ce a yi haka ba ƙarya suke yi fara labar nabi sallallahu alaihi wasallam minhum at ta yi ce ah, karka yi musu haka yanzu kan ba akwai a taura ba ya ce akwai ta ya ce a kawo aka kawo wata fata rubuce da daura aka warware ta aka shimfida aka ce to a zo a duba a wace sura ne ka ce a sura kaza ne ce to a duba eh fada laban nabi sallallahu alaihi wasallam minhum at-taurata falamma ahdaruha lokacin suna kawo at-tauran ibnu suriya dama ya riga ya san daidai inda ayat take wa wada'a ibnu suriya asbu'ahu sai ya dora zo a kai sai ce to bari a danne fatar kar a bude ta sosai bude bude ana bubudewa haka shi sai ya danne gurin ke to karanta eh wai a karanta eh don a ciki babu rajamu to amma mu mukan bakanta fuskar mutum mu dora shi akan jaki mu yawo da shi mu wulakanta shi a gari sannan sai a sallame shi amma babu rajamu amma dai ku duba duba manzo Allah duba a karanta waye mai wa kai karanta ya danne gurin ya dora hannunsa ala ayatin rajmi akan wannan aya fa qala lahu abdullahi ibn salam sai abdullahi ibn salam yace irfa asbauka nan inda ka danne a wurin ne daga hannunka dauke hannunka daidai inda hannunka yake a wurin ayat take dauke shi ma masanin ta ne Falan a rafa'ahu lokacin da ya dage hannunsa iza ayatul rajm he ga ayat taluhu fit tawrata tana kalli tana wal wal wal wal wal taluhu eh fit tawrata cikin at kuma fa amara bihi annabi sai annabi ya ce to shikenan yanzu kan sai aje a su bai ma ce su din su jefa ba he umurci musulmai ce ku kashe su tunda kotun mu suka zo hukunci kuma an musu hukunci da littafin su aka jefe su fara jama bil hijarati aka yi ta jifansu da duwatsu hatta mata sai da suka mutu kaji sharrin masani ko wanda ya sani yadda yake danne sani fa illolinsu kenan fa hadha min tahribi ulama'i wannan shine yanda malaman su suke karkatarwa li kalamillahi maganar Allah ga inda maganar Allah ta dosa sai su karkato da ita su yi wani wuri da ita. Allah ya ce in an kama barawo a yanki hannun shi. Sai aka ce, A'a, a ɗora masa abin da ya sata ɗin, a yi ta yawo da shi ana ba shi tarugu yana ci. Sai eh, ana bi shago-shago kaga sai a samu kuɗi, a wulakanta shi, ya fi yankan hannu. wannan ashe ta ba can suka samu ta sai a zo a daura wa mutum igiya a buru sai a shi biri ana yawon kasuwa da shi ana ba shi goro wai tarugu ne goro ga goro eh mara gatan mai ta sai ya faɗi abu me sunanka Me mai ta kaza ne ana yawo da shi ana kiɗa. duk wanda aka je gaban shagon shi sai ya bada kuɗi eh su sun samu kayan wasa kayan shago sai su tattara su tattara sai a sake shi ce to karka daina ba a to gobe ma in suka kama shi kaga ai za su samu su yanzu su Allah Allah suke su kamo suna kamawa nan su kam gidansu lafiya don duk kasuwar da suka zagaya da shi za su tashi da kamar ko dubu biyar ko goma samu na shekaru so aka ce wannan hukuncin shi ya fi na yankan hannu to yanzu ina hukuncin yake eh ma kana lillahi yattasilu wa ma kana li ghairi llahi yanfasilu duk abu ba don Allah ake yin shi ba ba zai kai karko ba abun Allah ne yake dogewa amma wanda ba na Allah ba bai ba ya bai zuwa ko ina yanzu nan sai kaga an sake kuma wata rana ana hakan sai aka kama babban dan banga kuma to daga nan zaka ce kun ga wannan hukuncin mu bar irin shi sai aka daina a wani garin kuma dan babban aka kama sai suka zauna miti ce mu daina wannan aiki daga nan sai aka daina to amma idan hukuncin Allah ne ko dan alƙalin ne za a bashi ko alƙalin ne za a bashi to Allah ya sauya to haka yahudu da wa'inda suke koyi da su kamar yadda malam ya ce ina muke na na to fahaza min tarifi ulama'ihim li kalamillahi wa qad kazzabu ala allahi subhanahu wa ta'ala wa aklafu hukmahu waɗannan mutane sun ƙaryata maganar Allah da gangan sannan kuma sun ɓoye hukuncin Allah da gangan aklafu hukumahu sun saba wa hukuncin Allah afu suka ɓoye aklafu wa afu suka saba suka ɓoye sannan mai da gangan wa min tarifihim ma zakarahu Allahu anna Allah amarahum an yadkhulul baba sujjadan ka san yana daga cikin sharrin yahudu wa Allah yanzu nan sai su ƙara digo da haka suka babbata taura. wani wuri sai su dan soke wani kalma sai su sa wata wani wuri kuma su cire wata kalmar kawai daga an cire kalma daya sai wannan ayar sai ta zama ga abin da take nufi wani wurin kuma in an ƙara digo daya sai ma'anar ta canja sai ya zama ga abin da ake nufi haka suka yi ta aiki akan attaura har suka gurɓata ta shi yasa da Allah ya kawo alkur'ani yace shine littafin ƙarshe sai ce to na tsare kayana ba wanda ya sai gurɓata shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna shi yasa yaya ka kawo wani digon da babu sai malamai su ce cire nan wannan babu shi gyara nan babu shi ba littafin ma yana nan a kawunan mutane sun haddace shi wani kuma Allah ya aje shi ne don ya tsare Qur'anin kawai shi ba ma dan aljanna ne. Ƙwarai kuwa shi wani ci tsaron Qur'anin kawai yake baya ma aiki da shama ba baka isa ka bata shi ba shi yana nan yana tsafinsa amma kuma Allah ya ɗora mar dole ya gadon gadin ƙura'ani. in ya koma yi ta tsafinsa, ya ta ƙafinsa ana bata ƙura'ani ya gyara nan soke nan kada nan kayan ka nan jona shi Allah ya aje shi don yayi gadi to baban Allah bane to bai bin Qur'ani kuma shi ya zama dan gadi kawai dukiyar ba ta saba ci to Allah ya kare mu da gadi irin wannan a ce gadi kawai aikinka ya zama na kana gadi kuma kana da rabo ciki ya fi aiki To wayannan bayin Allah ba su da aiki in banda karkatar da ayoyin Alƙur'ani su ɓoye nan su coke nan su canja nan su rage nan. Aka ce da su ba, Udukulul baba sujjadan in kun zo shiga wannan birni na Ariha, ku shiga kuna masu sujuda, kuna masu sunkuyar da kawunanku, kuna masu nuna tawadu'i. wa an kulu aka ce kuma in za su shiga su ce hiqqa yani hubba anna khabayana Allah kankare mana kurakuranmu zunubanmu Allah ka kankare mana fa abdalu hiqqatun bi kalimati hinqatun nun guda kawai suka saka maimakon kankare mana zunubai sai suka ce Allah ka bamu alkama alkama Eh, eh Kaga bin nuni, nunun kawai suka ƙara, za fi kalamin lahi ma laisa minhu, suka ƙara abun da babu a kalmar Allah don ma'anar ta canju. Yo zunubai, yo kurakurai, mu alkama kawai, Allah ba mu alkama arziki, himba. shi kenan ɗigo ɗaya ne bai canja himɓa da hinɗa. ana sa ɗigo ɗaya sai ya zama haka shi ne abinda ake yi wa ainihin ilimin zamani in an tar da zero biyu ya ƙara ɗaya sai ya zama dubu ko zero ɗaya in an ƙara akan biyu ba dubu ba da kuma nawa ne ɗari zero ɗaya kawai ya shigo ya zama dubu an samu ƙarin ɗari tara e daga rogon kankarar zunubi sai ga kawai gari ya cika da alkama ko ina alkama ba kamar su su alkama suke su, Allah alkama to yanzu ya yi me bambancin mai roƙon alkama baimakon gafara da malamin da ya yi ilimi yana neman duniya me bambancin su da yahudawancan su a wannan lokacin arziki da ce ba kamar ku a kayayyakin gona ko shi ne arziki to shi ma yanzu aiki yake da ilimin yana cin abinci kawai shi ba wai bukatarsa a gane addini a gane tauhidi a samu gafara ba a'a kowa ma in ya ga dama ma ya kone shi dai kuɗi eh wallahi malam abin da ya kawo mu malam wallahi wata gaya mun gaskiya kishiyar kice ko to malam haka ne wallahi ta addabe ni wallahi a gidan ta gallabe ni wallahi duk abun da nayi can bai gani sai ita ya ce mai kike zuwa masa akwai yanda za a yi ta aukace ko ta mutu ko kuma duk sanda ya shigo ta shaƙe shi ta zama yar bala'i ya ji bai son ta to an ba ta zaɓi fa yanzu ta haukace ko ta mutu ko kuma ta zama yar bala'i in ya shigo ko lallashi ya kawai ita ta zage shi ta cukume shi ta mare shi ta <laughs> to <laughs> to in ta nutsu ta ce to in aka hauka ta ta ai ba ta more ba in ta mutu kawai ta zama kawai tana ji tana gani yanzu shi ma ya tsane ta ta dawo ta zama dole a dawo a gane ai ita ce ashe da ba ina gaya maka ba kai baka san mai maka ba to gashi nan yar lailan ta ka ai yanzu wulakancin da take ma a gaban 'ya'yanka. ka dai gani yanzu wannan irin cin mutunci da aka maka yau ina amfanin shi ba ka son mai gaya maka gaskiya yanzu zama da wannan a gidan nan ma ai zai sa ƴaƴanka ma su rena ka wallahi wallahi ba sai kin ga ni ba ma kaga sai saki uku kuma daga an sake ta asirin ya kare ne ta ta jin haushi wayya akai wane ya sake ni tsafi akai miki wallahi da mai ladabi ce mai biyayya saboda ladabinta da biyayyanta mijin ya fi son ta to an je an yi tsakanin tsakaninsu matsafa masu son duniya ga ilimi amma aka yi amfani da son duniya to kaga shi maimakon hibba sai ya zabi hinda neman ilimin ya zame masa gafara sai ya zama kawai shi arzikin duniya yake so da ilimin irinsu ne wai malamai su kawo abin da babu shi wata harifuna haka ne ko wata harif kuwa ziyada in aka ce taharif shine karawa fi kitabillahi cikin littafin Allah awin naqas ko rigewa min kitabillahi daga littafin Allah ko ka kara wani abu ko ka rage dan ma'anar da kake so ta fito kana ƙari sai wata ma'ana ta kullo kana rage sai wata ma'ana ta kullo au tafsiri kitabillahi bi ghairi ma'anahu ko mutum ya rika fassara qur'ani ba da ba ma'anarsa ba duk mutumin da kaga shi wai yayi ilimi ya girma in zai yi tafsiri shi ba ruwansa ba sai ya ɗauki wani tafsiri wanda yake kunshe da fassarar magabata ba yana dubawa a shi ai jahilai da ba sa iya tafsiri ma sai sun duba eh wallahi malam to shi fa wai yanzu yayi ilimi zai rika fassara da son zuciyarsa yaushe za ka fassara ƙura'ani ba da irin fassara magabata ba haka kawai zai zauna muku in an ja aya sai dubi mai ya kamata ya daidai da ransa kawai kalmomin za su fita daidai zai fassara ko a wajen bayani ya ce to amma ayar in kuka duba ta yi daidai in suka je wajen bagaji yadda suke fassara ayar can ba wanda take magana akan masallacin can da munafukai suka yi da farko? Eh? Ceto da su ake, wa’in nan ɗin masu ce muku sunna sunna kun ji irin masallatansu a kan wuta ne, a kan wuta yake. Eh, masallacin da usisa buniyanuhu ginshikin ginin sama dama an kafa shi ne alaja fa hubratin minan nari akan ramin wuta fa yake ko ba qur'ani bane qur'ani ne to ina ga muku ba ku yadda sai ku je ku yi ta sallah akan wuta tun daga duniya wani yaje yana alwala sai da ya kusa gaba alwala saura kafa daya ala yaushe wai ke ba mu labari zai zo ya ce mishi wai ka san masallacin nan yace na me na ahli sunna ne yace subhanallah subhanallah ya rinka shafe hannunsa yana subhanallah subhanallah ya tashi kafa ɗaya da wanki kafa ɗaya fara wai ya fasa ya fasa ce kai na gode na gode na ah. gode ka taimake ni da ban shiga ba ma ah. alwalar ma ya fasa na asara wannan duka ba fassarorin son zuciya bane ya jawo musu masallaci kam daga ranar da aka gina shi na waye eh ai masallaci ba mai cewa na sani ko kai ka gina shi daga farko har karshe ba kowon kowa kana gama shi aka bude aka shiga aka yi sallah ya zama na Allah baitin min buyutillahi haka manzon Allah ya ce sai dai ku masu sallah a wurin in ba ku da aƙida kawai ba ku da aƙida amma shi yana nan a masallaci shi yana nan a masallaci na Allah sai dai ku in kunki amma an yi shi masallaci sai dai kai ka lalace ka yi son zuciyarka a ciki ka shiga ka yi shirkarka a ciki ka kira wani Allah a ciki maimakon Allah kuma gafi da kokari wa annal masau wajida lillahi fala ta dahu ba wai ada sai ya shige ciki sai ya kama kiran wani kuma kaga tun daga nan za ka gane dan bidiya zai shiga masallaci wai wa annal masajidar lillahi wala wajida dahu ba to haka aka annabi yace ce in za a shiga masallaci za a faɗi don Allah haka sunna ta karantar eh to ɗakin Allah da niyya mai kyau muka shige ka da kyakkyawan niyya hewan da waye waje ya gama kiran wani Allah da ya ce ba a kiran kowa kuma wai da kyakkyawan niyya ya shigo kuma da ita ya bari sai ya dawo wai wannan na huta ne ba kusan da ba wannan ba su <laughs> Allah ya sauƙaƙe to a ziyaratu fi kitabin lahi awin nafsi min kitabin kitabillahi aw kitabin kitabillahi bai gairi ma'anahu za huwa at wannan wannan ne karkatar da ilimi lianna at domin karkatarwa ma an yakuna fi lafz ko ya zama lafazin aka canja wa in ma an yakuna fi ma'ana ko a canja ma'anar wa ala hadha an A akan wannan yanayin ɗaurin ka'idar wato ta'biri kullu man yuhawilu tafsirar Qur'ani awil ahadith duk mutumin da yake ƙoƙari wajen fassara ƙur'ani ko hadisai bi gairi ma. ba da ma'anarsu ba a sahih ingantaccen ma'ana min ajali nasrati mazhabihi wai dan ya taimakawa mazhabarsa kasa akwai wanda shi in aka ce masa ga mazhabarsa to shi bai so a ce yau ga mazhabarsa fa an samu wata aya ta saba wa mazhabar sai ya gyara ko ga hadisi ya zo saɓanin mazhabarsa sai ya gyara, ko ga aya ta faɗi saɓanin ƙungiyarsa sai ya gyara, ko ga hadisi ya faɗi saɓanin ƙungiyarsa sai ya gyara, ko ga hadisi ya zo ya faɗi saɓanin ɗariƙarsa sai ya gyara, ko ga aya ta zo da saɓanin ɗariƙarsa sai ya gyara. Shi ba wai yana aiki don tabbatar da hakikanin musuluncin da ya zo a ƙura'ani? ko ya zo a sunna ba mm, shi yana gyaran mazhabarsa ko ɗariƙarsa ko ƙungiyarsa kada dai a ji kunya a ɗariƙarsu kada a ji kunya a mazhabarsu kada a ji kunya a ƙungiyarsu min ajali nasrati mazhabihi au ittiba'i shahawatihi ko kuma ya gyara wannan abin da yake bi ko ma menene ko ma ba maza ba dai wanda yake hakan ɗin shine sha'awarsa dai ya ga wannan abun da yake so ya gyaru sha'awarsa kenan au husuli maqma'ihi ko ko kuma ya cimma burinsa ya ga ya tabbatar da abincinsa ya gyaru kawai kwaɗayinsa dama ya samu kaza to magma wannan kwaɗayin abici makar da yake bukata ta taru to ta taru dai shi kam in dai za a saba wa hanyar da yake bi yana cin abinci ayan nan fa in ya fito da ita a siga kaza ba to fa gobe ba za a zo ba don haka sai ce to amma abin da take nufi ba wai malamai masu taimakawa bayin Allah ba ake nufi ba a matsafa bokaye waɗanda ba su da ko fatiha ba su da ƙur'ani ba su san kalma Allah ba ba wai malamai masu taimakawa bayan Allah da ayoyin Qur'ani yake nufi ba to ya manta yuharrifuna al-kalima an mawadihi duk inda aka ambaci zabi ya ce boka shege mai daura walki banda mai sa riga yayi rawani ya rike carbi kenan a shi ba boka bane eh ne sai su gaggyara su gaggyara suna su tsafin mai kyau ne amma tsafin boka bai da kyau eh in baushi ya haɗo kayan ɗaure-ɗaurensa za su jahi ce to baushi wai shi baushi jahili ne to kai kuma fa da kake kukullawa kana bayarwa kai alimi ne? Eh? Ya shi ba zafi yayin da duk aka yi shi zafi aka yi ko a masallaci kai tsafi tsafi ne ko a rugu ka shiga kai shi tsafi ne shi bai canjuwa daga sunansa haba yi wannan ma bai fi ba eh? inda aka ce a tsarkake sai Allah kai ka zo ka kira wani Allah ba ka fi ma wancan ba Hukuncin ka bai fi ma ba gawara wanda ya shiga can makabarta ya yi tsafi ba da wanda ya shigo ɗakin Allah eh? waye ya tura shi kake zamani ya je makabartan yake tone-tone malamin ne ce farin za ka kawo a naɗa maka wannan layar amma fa sabon bunnewa muke so eh, sabon bunnewa in kana da sanin wanda aka bunne yau to shiga wani da yi tuna ai tuna ba wanda aka bunne yau ya rasa ya zai kawai sai sa ya mutu sai je zai tona ya yanka sai aka kama shi aka ce to dama shi ya kashe shi kuma irin mutuwar kwaf ɗayan nan ne aka ce to shi ya kashe shi kaga yare na kaɗan ya rasa duka aka je aka bunni aka daure shi shi ma rai da rai eh ya rasa to waye ya mutu ya jira a mutu ba a mutu ba ya jira a mutu ba a mutu ba sai babban sai mutu sai ya je zai tono ya dauki yadi. sai aka kama shi wannan tsohon labari ne ba na yanzu ba ne don muna <laughs> yara can aka yi shi wajen mata mai kasan mata mai mata musa? Eh? mata mai kasanta? a cikin nijar ne ban taba shiga ba wa in ma an yakuna fi ma'ana ko wa ala hadha an kullu man yuhawilu tafsir al-qur'ani aw al-ahadith bighairi ma'anahu ma as-sahih min ajali nasrati madhhabihi aw itba'i shahwatihi aw husuli matma'ihi wa qala ta'ala wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna irin kuma idan aka zo ana zaman malamai to su ma malamai ne idan kuma aka koma bokanci su fa in an zo ana majalisar musulmi na to su ne manya shi ma malam ne sai ya taho ya yi naɗi ya riƙe alƙabbarsa sai ɗora ya ɗauko shiraminsa ya ba ya ɗauko carbin ya riƙe a zo a zauna kuma jiya da dare ya yi tsafi in aka zo kuma amanna eh su ne masu imani kuma wai za a yi ba da shawara me za a yi don a tsare gari daga bala'i kuma su ne masifa Eh, ga addu'o'in jalbu ga na dafku wa haza huwa wannan munafurci ne ana munafurtar Allah da manzon Allah da addini da masu imani wan nifaqu wa tahrifun nususi da kuma karkatar da nasosi tariqatul yahud wannan kuma aikin yahudu ne yahudawa ne aka sani da wannan duk wanda kaga yana haka to yayi koyi da yahudu ne sun maƙala ba da ha wa minhum ummiyuna sai kuma wa'annan da suke aiki da jahilci su ba ilimi sai jahilci la ya'lamuna alkitaba su ba su san sirrin da ke cikin littafin makarantawa kawai suke illa amaniya wa inhum illa yazunnuna zato ne kawai haula'i humul ubbadul juhal masu ibada da jahilci ya ƙara'unar taurata kaga ba wai ba sa karanta ta mafa? su karanta ta kawai suke yaqra'una taurata walakin la ya'rifuna ma'anaha amma ba su san ma'anar ba don haka samu wani yanzu mai karanta qur'ani bai san ma'anar ba in an ce ma zai yi komi ma menene kake tsammani haka ne ko fayattakizunahum fayattakizunahum haula'i a'immatan su kuma wa'ancan haka ne kuwa eh to shi kenan haula'i wayancan ruhun sai su rike su a immatan Su shugabannin su kuma don sun ga suna karatu daga an gaba Yahudu ya zage in ya rike yana ta karatu yana ta karatu ko kuma ba nasare kai don wannan gefen nasara ne eh ba nasare ne yake jan mutane kawai shi karatun yake amma bai san menene malin jila ba amma yahudu ya san attaura amma nasara bai san linjilar ba shi dai kawai yana ta ikikaka ya ce aya kaza bulus ya ce manzo waye ya ce kuma shi ma bai gane a wani abun bai yayi yayi ce to dai gashi dai abun da ce. bai san me yake nufi bai san manufar abun ba ba tunda dai ya ga an yi da Hausa shikenan shi kuma ko kuma ya ɗan karanta turancinsa ya gama sakwandire an ba shi. yana bi in ka daga hannu ya ce haka dai ya ce ku bi abin da aka faɗi bai san me sirrin ba ko kuma yi amfani da son zuciyarsa kawai ya ƙara'una kitaban lahi ma'ana ke ya ƙara'una suna karantawa ita a taurar ko linjilar amma su ba su san menene yake kunshi a ciki ba sannan kuma ga su sune shugabanni wahum juhalu su kansu kuma jahile ne to fala ya iqtida fala yajuzu illa bi amili dai koyi yi to ka samu malamin da yake da sani kuma yake aiki amma mutumin da zai karanta shirka ba kyau kuma yazo yayi bidiya ba kyau kuma yazo yayi ko kuma a shi bai ma san meye shirka ba bai san meye bid'a ba shirka da yanda take da nau'i nau'i mai yawa a ce wai ko baka da ilimi zaka rayu musulmi wai ko baka yi ilimi ba wai zaka musulunta har ka mutu musulmi wala ta mutunna illa wa antum muslimuna zai yiwu shirka ba tana da yawa kuma wata ɗin a ɓoye kamar cikin duhu ne baka tururuwa ta taho tana yawo kan bakin dutse kaga ko gari ya waye ba sahunta za ka gani ba ko hmm. to yanzu don Allah a ce mutum ya zauna ba ilimi kuma a ce wai ba zai fada shirka ba bidiyoyi ga sunan kala-kala a ce wai ka zauna ba ilimi har kuma ka tsira daga bidiya wallahi bai yiwuwa sai da ilimi dole mu ne mu tashi mu karanta menene tauhidi menene shirka menene ainihin sunna menene bid'a to a lokacin ne sai mu mutu muna musulmai amma in ba haka ba wallahi mutum yana nan yana kiran kansa musulmin sai ya mutu mushriki bai sani ba yana kiran kansa ahli sunnati wal jamaa sai ya mutu dan bid'a bai sani ba a ah, wa haula'i wa'annan humur rabbaniyuna sune kawai masu ainihin wato ibada su ibada kawai wa kazalika ubadul juhal to haka ne ko la ta bihim su ma ba a koyi da su wa in kana indahum zuhudun ko da ka gansu da tsentseni ba su fita ba su zuwa ko ina so suna wurin ibada kawai ba su aure ba su sun guji komi ba su kasuwanci ba su noma su kam kullum kawai su suna nan a zo a same su a wurin ibada ba su rabuwa da majami'a ko da yaushe ko gona ba su yi ba su shago ba sa zuwa ofis ba sa aikin komi su ibada kawai ko kun gansu haka ƙarya suke yi tunda ba su da ilimi la yuktada bihim kar yi koyi da su wa in kana indahum zuhudun ko kun gansu da tsantseni da zuhudu wa ibadatun ko kun ga sun cika ibada lakin nahum ala ghairi ɗariƙin sahihin don suna kan wata hanya ba ingantatta ba wa ghairi hudan min Allah subhanahu wa ta'ala kuma ba sa kan shari'a daga Allah subhanahu wa ta'ala daidai Allah ya ba mu ladashi, kura kurakurai kuma Allah ya kare mu Allah nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana bata ya taimake mu da nisanta wannan shine darasin mu na yau insha Allah akwai tambaya to alhamdulillah kamar dai yanda muke faɗa dai ko da yaushe dai muna nan asusu buɗe domin ainihin karasa wannan ajujuwa da muke cewa a taimaka fi sabilillahi don haka har yanzu dai za mu buƙaci 'yan agaji su dan mana kwarya-kwaryar launching domin a ci gaba da neman wannan taimako kar mutane su ɗauka ko an gama domin somawa kawai ake yi sannan kuma ajujuwan ba wai sabbi za a gina ba a'a an riga an rufe samansu da kwanonsu da komi sannan kuma katanga ta gabar gaba ɗaya aji uku din duk an gina ta to wannan raba tsakiya din ne a rarraba tsakani da tsakani da kuma gaba shi ne kawai ya rage to kuma ba kawai ba ne don haka muke neman taimako fi sabilillahi sannan kuma iyayen ɗalibai wanda ya zo nan ya ji jawabi maimakon da ana biyan kowane wata naira ɗari biyu to yanzu ana da buƙatar mutum ya tara wata uku ya bayar kowane wata uku dubu ɗaya ne tayin kenan don haka kaga za a yi biya uku kenan a shekara ko to wannan shine tsarin da aka gyara sannan kuma an saboda an samu ƙarin malamai da suke karanta suwa an kuma ƙara darussan domin ba babu turanci a ciki da lissafi to yanzu kuma za a saka turanci da lissafi a ciki don haka muke neman a yi haƙuri dai duk abin da aka kafa shi yana farkon tasowa wanda suka daure suka yi haƙuri su za su more shi wanda kuma ya kai wannan kaza kaza gashi tun da aka soma kaza kaza dole abin da ya taso yana jariri a yi ta tarairayansa ba a cewa daga aihuwansa zai tashi ruga da gudu ya ta naushin mutane ya zama jarumi dole sai a hankali don haka Allah ya taimake mu sannan kuma iyaye su rinka yi wa 'ya'yansu nasiha akwai wa'yansu 'ya'ya masu kwari-kwari da suke yi wa malaman gani-gani to don haka kowane uba ya kamata ya ja hankalin ɗansa akwai wasu ɗan ƙwari-ƙwarin da sun shiga sun zama ƙadangaren bakin tuni su suna ciki amma kuma ba sa girmama malama har wanda kuma ƙananan ma sai su koyi wannan muguwar ɗabi'a kuma ba ɗabi'a ce mai kyau ba don haka mu iyaye ne ya kamata mu rika taimakawa muna yi wa 'ya'yanmu faɗa kar su zo su ba su samu ilimin ba su hana masu son to don haka kuma musamman 'ya'ya maza su suka fi wannan ɗaga kan daga mutum ya fara yin ciko a ka yana ɗan ɗaga kai yana tsefe. Wato shi kenan, sai rinka jin kowa ma sa'an sani to kaga bai kamata ba mu iyaye ne za mu ja musu kunne mu nuna musu addini daban jijji da kai daga irin yanda ake yi a makarantu na rena malamai a makarantun karatun duniya bai kamata karatun addini ayi haka ba to don haka bai kamata ba don haka mu ne ya kamata mu jawa ‘ya'yanmu kunne, tabbas akwai wa'inda suke yi, kuma idan da za su daure akwai ƙaruwa da za su samu, don girman kawai suka yi, ba wai sun gama karanta abin da ake karantar da su ɗin ba. Don tun da idan aka tambaye su wani abun sai su kama ƙaƙaƙa babu, to maimakon su mai da hankalinsu su ƙaru babu, to in kuma ba su ƙaru a yanzu ba nan gaba ƙara girma za su yi, to don haka ba wai mutum kar ɗanka ya zo ya rika ce maka wallahi ba wani kaza kaza kaza shi ne ka ja masa kunne kuma ka tabbatar masa ya zama mai ladabi insha Allah akwai karuwar da zai yi don duk mutumin da ya kai ga zama tittibiri to nan gaba baligi zai zama wanda ya kai ga zama baligi kuma kwarijo zai zama sai tsufa to ya kamata kafin wannan matakan su wuce ka gane me kake a addininka sannan kuma ka ɗauki matakin amfana da shi don kai ma ka amfanar da wani nan gaba don ba za ka so a maka irin abun da kake yin nan ba don kai ma ana so nan gaba ka zama mai tarbiyantar da wani kaga ba za ka so mai wanda kake wa tarbiyya ya rena ka ba ya rinka yi maka irin wannan don haka mu jawa mu kunne don Allah sannan kuma mu ba da haɗin kai kuma yanzu tun daga dawowar mu farkon wata na ɗayan nan ya kamata a ce kowa ya kawo wannan dubu ɗayan na wata uku to amma fa har yanzu fa ba a kawo ba gashi har wannan watan ya ƙare to kuma malamai suna nan tirim an aje masu karantarwa kuma wata na ƙarewa za su zura ido ne za a ba su to don Allah mu taimaka tun da mun ce za mu yi domin addinin musulunci kamar ɗaukar kwallo ne Allah ya taimake mu kuma mu kudurta kyakkyawar niyya kada dan abin da bai kai ya kawo bai tsorata ka har ka ce za ka cire ɗanka ko za ka bari domin in ka cire ɗanka ko ka kai shi wani wuri ko kuma ya zauna haka nan to duk inda ka kai shi kuma in dai har ilimin ne kake bukata a bashi dole ne mai bashi din a kula da shi shi ma don wani zamani muka shiga wanda haka kawai mutum ba zai zo ya daina komi ba ya zauna shi kuma bai cin komi kun ga ba zai yiwu ba don haka mu taimaka wa junanmu da kanmu idan aka samu malamai aka samu iyaye ya'ya suna tsakiya to sai su samu tarbiyya amma don an samu malamai ba iyaye yaro ba zai samu tarbiyya ba don an samu iyaye ba malamai kuma yaro ba zai samu tarbiyya ba dole ne a haɗa tsakiya yayan suna tsakiya Allah taimake mu Allah ya datar da mu don haka a zagaya a karbi wannan taimako sannan kuma kofar dai abu da take ga wanda Allah ya bashi ko sumuntin ya siyo ko bulo ya siyo ko daukan nauyin masu gini ya ɗauka? kamar shi malar rabi wanda yake jan tifa ya ba mu tifa ɗaya na yashi Allah ya saka mishi da alkairi wannan shi ne sanarwar da nake so in gabatar Allah ya taimake mu sannan ayi kokari don Allah a kawo wannan ka'ida na yara domin kun ga watan ɗayan har yayi nisa muna 20 da nawa yau eh da uku to kuma muka ce duk mutumin da 'ya'yansa sun kai biyar zuwa sama to an ɗauke masa biyan ƙwaya ɗaya, an bar masa ɗaya. Inda yaranka sun kai daga biyar zuwa sama to, ƙwaya ɗaya za a karantar maka da shi haka nan kyauta, saboda nauyin kai ma yana da yawa a kanka. An gane wannan? Yawwa. Mai wa annabi salati. محمد وعلى آل محمد على محمد الحمد الحمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك